to walam yanqusul mikyala wal mizan ba za su tauye mudu da sikeli ba annabi ya ce illa zubi sinin face waɗannan mutanen an jarabce su da fari wa shiddatil ma'una da tsadar rayuwa a cikin fa hadisi abun yake da tsadar rayuwa abun da ɗari biyar zai maka sai ka sa dubu ɗaya da ɗari biyar bai yi abun ba annabi ya ce in dai za ku tauye mudu za ku tauye sikeli annabi ya ce za ku ga tsadar rayuwa